ta kwato bindigogi ƙirar AK-47 da babura guda shida da 'yan bindiga suka tsere suka bari da shanu sha bakwai da tumaki arba'in. Ya ƙara da cewa a ranar 28 ga watan bakwai misalin ƙarfe 11 na dare wasu 'yan bindiga masu yawa ɗauke da bindigu ƙirar AK-47 sun kai hari a ƙauyen garin zaki da ke ƙaramar hukumar batsari a jihar Katsina. Sun fasa shaguna uku sun sace kaya masu tarin yawa wanda a halin yanzu ba a ƙayyade kuɗinsu ba. A yayin bincike, ya ce an bi sahun takalman 'yan bindigan zuwa gidan wani mutum mai shekaru hamsin, Abubakar Ibrahim Maude, a ƙauyen Babban Duhu da ke ƙaramar hukumar Safana. An gudanar da binciken gidansa, an kuma gano wasu daga cikin kayayyakin da aka sace a shagunan kuma a halin yanzu ana ci gaba da bincikensa.